والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci بدا كراتو karatu da muke yi na littafin misbahu salik a yau insha Allahu malam yana mana bayanai akan wato jama'a ko kuma matakai-matakai na darajoji wanda ubangiji ta'ala ya halicci jama'a amma bai yi su daidai ba wani ya fi wani daraja wa rabbuka ya ma ya sha wa yaktar ubangiji ta'ala yana halittan abin da ya ga dama sai ya fifita wani halittansa akan wani halitta kamar yadda ya fifita wasu garuruwa akan wasu garuruwa ya fifita wasu zamani akan wasu zamani haka ya fifita mutane kuma akan wasu mutane garin makka ya fi kowane gari daraja sannan madina sannan baitul maqdis haka ne an zo zamani kuma akwai watan ramadan ya fi sauran watanni sannan a cikin ranaku na shekara akwai arfa akwai goma na farko na zulhijja sannan kuma akwai wato ranar juma'a a cikin kwanakin sati ita ce ranar da ta fi kowace daraja ba cikin mutane ma haka akwai annaba manzanni akwai annabawa akwai shiddiƙai, akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam da sauran masu bin su to sai ce wa khairu qarnin ma ata nabi thumma thalathun ba'dahu aw aqrabi wa sa'iru sabi udulun kummalu wa ma jara min harbihim muawwal wa khairu qarnin fiyayyan tsara ma a tafihin shi shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikinsa wato an ce tsara shine wasu jama'a da suka rayu a lokaci guda shi yake cewa karni malamai sun ce shekara ɗari shi yake cewa karni kowane shekara ɗari sunansa sunansa karni to fiyayyen tsara wato wani zamani da wasu mutane suka rayu shine zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikinsa wato shine zamanin sahabbai kenan wato sahabbai su suka fi kowane daraja a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce thumma thalathun sannan sai karni uku ba'dahu bayan wannan karnin au aqrabi ko kuma mafi kusanci daga uku wato uku ko biyu kenan ko zama daga karnin da manzala sama ya rayu sai karni kuma na tabi'ai sai karnin tabi'u tabi'ina kaga karni biyu kenan bayan wato ainihin karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama uku ne wato karnin sahabbai shine zamanin manzala sa sama da kuma abin da ya biyo bayansa da karnin tabi'ai da karnin tabi'u tabi'ina da kuma karnin atba'u tabi'in malam ya faɗi haka saboda akwai hadisin imran bin hussein shi ya yi shakka don galibin hadisan suna cewa khairun nasi karni sun ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يا نن ya tsaya ko khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin jama'a mafi darajan jama'a su ne wanda suka rayu a zamanin da na rayu su ne sahabbai sannan masu bi musu su ne tabi'ai sannan masu bi musu su ne tabi'ut tabi'ina to kaga karni biyu kenan bayan karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama karnin guda uku ne kuma ya tabbata hadisi muslim an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun wani mutane ne suka fi daraja sai ya ce qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wanda suka rayu da ni sune sahabbai sannan masu bi musu tabi'ai sannan masu bi musu tabi'u tabi'in to amma nan wanda suka ce bi anan da yace ƙarni uku ko kuma ƙarni biyu bayan karni manzala sallama saboda hadisin imran bin husayn wanda imamul al-bukhari ya ruwaito yana cewa khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum qala imran la adari a dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ba'du qarnayn aw wato fiyayyen jama'a sune wa'inda suka rayu da ni khairukum ƙarni mafi alkhairin ku ku al'umma ta su ne waɗanda suka rayu da ni thumma alladhina yalunahum sannan kuma waɗanda wato suke bi musu waɗanda suke bi musu waɗanda suke zuwa bayan su kenan su ne tabi'ai thumma alladhina yalunahum sannan kuma masu bin su su ne tabi'ut tabi'ina to sai imran bin hussein wani ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma fa ni ban sani ba manzala sa sama karni biyu ya ambata ne bayan karninsa sa ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم sau biyu او ثلاثه ko kuma guda uku ya ammata. ko ya ce الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم yalunahum idan an ce uku ne atba'u tabi'in sai su shiga in an ce biyu ne kawai bayan karnin sa sai zama tabi'u tabi'in ne kawai za su shiga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in to abinda aka firin jiharwa karni biyu ne bayan karnin sa saboda galibin hadisin haka suka zo ba tare da shakka ba khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum khairu an-nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ayyu an-nasi khairun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wanda aka wanda suka rayu a zamanin manzon Allah da masu bin su kuma masu bin waɗanda suke bin su wato su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina to wannan hadisin ina nuna mana su wane ne salaf in an ce salaf wato su ne wanda suka rayu a shekara ɗari uku na farko zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina su ake ce musu salaf waka dai abin nan ko da ma an hada da mallari ne lunahum ɗin ila za iya samun wasu kuma su shigo daga cikin atba'ut tabi'in in an ce sau uku ne to amma da malamai suke cewa alhaddu alfasil bai na baina salafi wal khalaf ra'su abin da ke mararraban da take tsakanin magabata da wayanda suka zo baya shine daga shekara 300 daga hijira in ka kirga shekara 300 ya baya wayanda ana ce musu as-salaf magabata wayanda suka zo bayan su kuma ana ce musu al-khalaf to sai dai ana cewa as-salafu salih wato magabata na gari saboda a cikin karni ukun akwai waɗanda ba na gari ba to na garin su ne abun koyi da su su ne as-salafu salih wato magabata na gari sahabbai da tabi'ai sahabbai dukkanin su na ne sannan sai tabi'ai kuma ana tantancewa akwai wanda ba na ba tabi'u tabi'ina su ma akwai waɗanda ba na gari ba akwai nagari gari to sai a ce as-salafu salihu wato magabata nagari gari banda gura gurbin su kenan ke sa ko a ilimin hadisi in aka zo tace masu riwaya ba a tacewa a cikin sahabbai dukkanin su na ne amma aka zo tabi'ai sai an tace tabi'u tabi'ina sai an tace ba kowa ake karban hadisin sa saboda ba dukkaninsu ne mutanen kirki gaba ɗaya to amma mutanen kirkin sun sun fi kuma waɗanda suka zo bayan su yasa suka zama as-salafu sare to daga nan kuma bayan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina sauran ana ce musu khalaf wato waɗanda suka biyo bayan su salaf din kenan salaf magabata khalaf waɗanda suka biyo ba to su ma a cikin khalaf din kuma akwai mutaqaddimun akwai mutaakhirun wato akwai waɗanda suke magabata akwai kuma waɗanda suke wato ainihin wanda suka zo baya baya haka ake tafinta shi yasa wasu za ga malami ya shahara kuma mutumin kirki ne ya yi wa addinin Allah hidima sai ka kuma ba a cikin wannan salafu salih wato ba a cikin shekara ɗari uku na farko amma za ka same shi kuma a cikin khalaf ɗin yana cikin mutaqaddimun ko ya zama cikin mutaakhirun kenan wannan da aka ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum nan ana nufin min haythul jumla idan aka jumlance karni guda biyun nan wato na tabi'ai da tabi'u tabi'ina to sun fi karnin da yazo bayan su a jumlace amma inda za a ware kuma su mutanen to da a iya samu cikin wanda suka zo baya baya karni na hudu ko na biyar ko na shida ko na bakwai waɗanda suka fi wasu da suka zo a karni na biyu ko karni na uku saboda an jumlance su ne kamar karatun da muka yi ina ji satin da ya gabata ne ar-rijalu khairu minan nisa maza sun fi mata daraja to amma ba kowane namiji ne kuma yafi kowace mace daraja akwai wasu daga cikin matan sun fi wasu mazan daraja ta haka nan su nan wasu daga cikin wa'inda suka zo baya baya sun fi wasu da suka zo a gaba gaba in dai ba zamanin sahabbai bane amma zamanin sahabbai duk wanda yake sahabi ne alal itlaq yafi wanda ya zo bayansa daraja don asubatu la ya'dilu shay'un kasancewa mutum sahabi kuma ba darajar da ta kai wannan kamar yadda zamu karanta zamu sake karantawa a gaba to wannan hadisi yana nuna mana cewa mafi alkhairin al'umma sune na farkon saboda haka in za ka yi koyi ka yi koyi da na farkon duk addinin ka ya zama irin yadda yan farko suka yi sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i idan addinin ka ya saba da nasu ko shakka babu kai kan naka ka dauko a wani wuri ne ko wani ne ya koya maka ba a daidai ba akan kuskure nasun dai shine daidai saboda sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya musu tauhidi da shari'o'i da addini su kuma suka koya wa tabi'ai tabi'ai suka koya wa tabi'u tabi'ina kuma a lokacin ba a yi yawa sosai ta yadda za a ce wani bai samu wannan koyarwan ba a lokacin ba a da yawa irin yanzu kusan ana haɗe wuri guda ɗaya a duniyar a lokacin ba yawa take da shi ba ba ta da tazara ba ta da yawa sosai daga an ce maka abin nan hijaz su ne makka da madina sai a ce maka iraki su gada da da kufa da sauransu sai kuma a ce biladu sham garuruwan sha irin su falasɗin da siriya sai a tsallako a ce misira to sai kaga duniyan gaba ta kuma ta ƙare an amma daga baya ana faɗaɗawa ana faɗaɗawa har wato musulunci ya shiga wurare da yawa har aka tsinci wasu duniyoyin ma wanda da ba a san su ba irin su amerika da sauransu da ba a san su ba kwata-kwata daga ba aka gano a sai akwai wata ƙasa ko wasu jama'a da suke rayuwa an ƙetare wani teku ana abin nan amerika sannan daga ba aka gano su amma da babu labarin su a duniya gaba daya da daga asiya sai afirka sai oruba wato kasashen turawan yamma su ne aka sani a duniya to duniyan yanzu ta yi faɗi amma a zamanin da ba ta da faɗi ba ta da faɗi shi yasa sahabbai sun koyi addini wajen manzala sassanawa suka wayatu a cikin duniya suka koya wa tabi'ai tabi'ai ma suka yadu suka koya wa tabi'u tabi'ina to nasun sai ya zama yana da kyau ba a bata shi ba ba a gurɓata shi ba to da ka in za ka yi koyi ka yi koyi da magabata ba waɗanda suka zo baya baya ba don wasu suna zaton daidai suke yin addinin kuma akwai kurakurai a ciki saboda sun sabawa fahimtar magabata shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira wato waɗanda ainihin suka saba manzo Allah sallallahu ba sa bin tafarkin sa suka bi wani tafarki ba na muminai ba to kaga su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in suka bi hanyar su daban ubangiji ta ce za mu kawata musu abin da suke na bata sai su ɗauka shirya ne su yi ta a ƙarshe kuma mu je mu jefa su a cikin wutan jahannama to sai ka ɗauka addinin daidai kake yanzu kuma ka kuskure saboda baka ɗauko hanyar magabata ba abu sha shatibi wanda ya tafai guda biyu kuma ya shahara da su a duniya akwai abun al-muwafaqat sannan kuma akwai al-ittisam yace yana nuna mana cewa ilimin magabata yafi ilimin yan baya daga cikin dalilansa sai kawo wannan hadisi wato ba za ka haɗa ilimin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'ina da kuma ilimin wani wanda ya zo daga bayansu saboda manzala sallama ya ce khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum tunda suka fi mu daraja to sun fi mu kuma fahimtan addini sannan na biyu yace idan ka duba littattafin magabatan kuma zai nuna maka cewa lalle ilimin nasu ya dara irin ilimin mutanen yanzu tun a zamanin sai ke faɗa saboda a littattafin magabata a shafi ɗaya sai ka karanta matsaloli da yawa a littattafan yan baya ba kuma matsala ɗaya sai ka karanta shafi goma kafin ka gama ta so da ka ilimin magabata sai zama ya fi ilimin wayanda suke ba za ka ga yanzu a yanzu a duniya na mutum ya cika ɗaki da littattafai ya cika labrari da littattafai kamar ya san ilimin duniya gaba ɗaya ko ilimin addini ya yi haɗa ya kewaye shi gaba amma magabata wani littattafansa bai wuce ɗauke su ba a hannunsa amma kuma ya fi shi ilimi saboda littattafin maimaitawa ake akwai maimaici abinda suka faɗan ne ake faɗaɗa shi ake ta bayani ake ta bayani saboda yanzu kwakwalwan ba ta ja irin na da sai an faɗaɗa bayanai kafin mutum ya fahimta da kuma a dunkule za a bashi sai ya faɗaɗa a cikin kwakwalwansa kuma ya gane haka ɗin ne saboda babu abubuwan da suke shagaltar da kwakwalwansa addinin kawai yake son ya fahimta yanzu kuma akwai wasu abubuwa na duniya da suke ta shiga tunaninsa wannan ya shiga wannan ya fita sai ya zama ganewan kuma yana da wahala to ce sa har aka buƙaci a dinga faɗaɗa littattafai littattafan suna dewa amma ilimin kuma bai kai na zamanin da wanda littattafan yan kaɗan ba ne saboda malamin daɗin sun fi kwakwalwa sun fi gane karatu sun fi tsoron Allah kuma gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon da zaka fahimci addini don ubangiji ta ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kun ji tsoron Allah zai sanya muku mizani sikeli da za ku dinga bambance ƙarya da gaskiya da shi imamu shadibi ya ce malamin da sun fi na yanzu tsoron Allah shi yasa suka fi mu fahimtan fahimtan addini to wannan kamar yadda na faɗa ana fifita su wa'annan bayin Allah a jumlance akan wa'anda suka zo bayan su amma inda za a bayan su amma inda za a dauki ɗaiɗaiɗaiɗai kuma a baya bayan za a samu wasu malamai da suka bunƙasa suka ba da rayuwansu wajen ilimi da hidima wa addini wanda sun fi wasu daga cikin wa'ancan in dai ba a zamanin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa khairu qarnin ma ata fihi annabi sai ce thumma thalathun ba'dahu aw aqrabi thumma thalathun ya kamata ya ce thumma thalathatun ne saboda alqarnu muzakkar ne ko zaka ce thalathatu qurunin amma ba zaka ce thalathu qurunin saboda al'adadu ala aqsil ma'dud al'adadu ala aqsil ma'dud in abun da zaka kirga namiji ne to adadin zai zama mace idan kuma abin da zaka kirga mace ne adadin sai ya zama namiji zaka ce salasatu rijalin maza uku amma ka ce salasu nisa'in kaga mata uku kenan mishi ba ka sa ta'un ɗin ba to haka da kamata ya ce summa salasatun to amma in yace summa salasatun ba'dahu aw aqrabi baitin ya kare to sai aka halatta wasu masu yin waƙe za su iya caccanje wasu abubuwa na larabci kuma a yadda hakan din yayi saboda zarura shi'riya darura shi'riya wa ja'izun fi san'ati shi'ri sharif an yusrifa sha'iru ma la yansarif ya ya jujjuya kalmomi matukar bai bata ma'anan kalmomin ba sannan yace wasairu sahabi udulun kummalu wasairu sahabi sauran sahabbai nan ba saura ake nufi ba dukkanin sahabbai don sa'ir yana zuwa da ma'anan baqi albaqi ragowa yana zuwa da ma'anan kuma aljami'u to nan wasa'iru sabi ana nufin dukkan sahabbai jami'u sahaba amma a can baya mun karanta sa'ir mai ma'anar ragowa don ya ce fasa'irul ashabi thumma al'umma kaga fa ahlu badrin fa uhud fal bai'a fasa'irul ashabi thumma al'umma to fasa'irul ashabi ana nufin ragowan sahabbai in ka cire khulafa'ur rashidun wanda suka je badar da uhud da bai'atul ridwan to da aka sa'irul ashabi ana nufin baki as-sahaba sauran sahabi. amma nan wa sa'irul sahabi udulun kummaluna ana nufin jami'u sahabi dukkanin sahabbai udulun adalai ne kummalu cikakku wato adalai cikakkun adalai nan ba ana nufin wasu daga cikin sahabban ban da wasu ba duk gaba ɗayansu adalai ne kuma cikakkun adalai wa ma jara min harbihim mu'awwal abin da ya gudana na daga yakin da suka yi tsakanin su abun yi wa tawili ne mana ana ba su mafita a cikin wannan sauran sahabbai abin nan dukkanin sahabbai adalai ne kuma kummalu cikakkun adalai abin da ake cewa ashabu jam'u sahabi ne abin da ake cewa sahabi shine mallaqiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa mata alal imani wa amana bihi wa mata alal imani wa in takhallalat riddatu ala sahih man laqiya sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa alal imani wa in takhallalat riddatu ala sahih sahabi shine wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi sannan yana mai imani da shi yi imani da manzon Allah sannan ya mutu akan imaninsa ko da da yayi ridda ya sake dawa musulunci sunansa sahabi a bisa zance mafi inganci to kaga sahabi shine wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ko bai ganshi ba don wasu sun ce wanda ya ga manzo Allah sai aka ce to makafi kuma fa ya dasu su ba su shiga cikin sahabbai ba su Abdullahi ibn Umm Maktum sai aka ce wanda ya hadu da shi dai ko ya ganshi ko bai ganshi ba in dai sun hadu ko da makaho ne sannan yana mai imani banda kafirin da ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba a ce masa sahabi sannan ya mutu akan imani bando yanda ya ridda ya mutu akan riddan da yayi shi bai zama sahabi ba saboda haka in ya mutu akan ridda kafuri ne ba a lissafa daga cikin sahabbai kuma ko da riddan ta tsakaita a tsakanin mutuwansa in ya mutu akan imani sahabi ne ma'ana da ya yi imani ya haɗu da mazala sa sama yana mai imani da shi kafin ya mutu sai ya ridda sai kuma ya sake dawowa musulunci ya mutu akan imani sunansa sahabi ne a bisa zancen da ya fi inganci wai suka ce ba sahabi ba ne zancen mafi inganci sahabi to sahabbai aka ce udulun adalai ne al'udulu jam'u adlin wato jam'i ne na adali al'adlu kuma shine al-muslimu al-balighu al-aqilu alladhi yajtanibu al-kaba'ira wa la yusirru ala as-saghaira wa la ya'ti bima yukhillu bil muru'a wato adali shine musulmi zai zama adali ba لأنه لا يخاف الله مخافة تمنعه من الكذب بدي زما كاف بدي زما عدل باز أوران الله زي يا كذا مي كريا با عدلي وني سنة زما بالغي بلغيجي da yaro li anna sabiya la ya'rifu Allah ma'rifatan tamna'uhu min al-kadhib ai yaro bai san Allah ba ta yanda bai zai iya yin ƙarya ma to yaro ba a cewa yaro adali tukunna da sauransa haka ne zo mai hankali banda mahaukaci don mahaukaci bai san ma me yake faɗa ba aljani ne suke sarrafa shi ba zai zama adali ba sane ya zama ya nisanci dukkan manya-manyan zunubai gaba ɗayansu duk wata kabira duk wani laifin da za a ce ga haddin da za a yi a kansa a duniya ga hukuncin da za a yi na ukuba in mutum ya yi shi a duniya ko a lahira a masanar ko a ce zai shiga wuta ko za a azabtar da shi ko akwai azaban kabari ko a la'anci mai yinsa ko kuma a korewa mai yinsa imani wannan shine kabira to duk mai yin wannan ba zai zama adali ba wa ma fihi haddun fidduna aw tawa'udun bi ukhra wa sim kubra ala nafsi ahmada wa zada hafidun majdi aw jawa'iduhu bi nafyin li imanin wa la'nin mu'abbadi duk abinda a duniya yana da haddi laifin da yana da haddi a duniya babban laifi ne duk mai yinsa ba zai zama adali ko a lahira akwai wa'idi duk wanda ya kaza Allah ba zai masa kallon rahama ba ko Allah zai sa shi a wutan jahannama shi ma ba zai zama adali ba in yana wannan laifi ko Allah an ci mai yinsa ko an korewa mai yinsa imani to shi ma ba zai taba zama wato adali ba in dai yana aikata irin wannan laifin ko da aka dole ya zama mai nisantan manya-manyan zunubai sannan baya ishirari akan ƙanana su ma kananan da ba manyan ba haramun ne amma ba a ce a yi haddi a duniya ba kuma ba a ce wanda ya yi su a lahira ga hukuncin sama amma dai an hana shari'a ta hana to su kuma yana da wuya mutum ya kubuta a ce baya yin su to amma kar ya zama yana yi kaman kallon mata ina dan lekawa ya kalli mace haka ko makamancin wannan ko ya dan yi magana da ita in ta zo sai sayan kaya a wurin sai yana dan jin daɗin magana duk wannan haramun ne sai dai bai kai me bai kai zina laifi ba bai kai ba kabira ba ne ba daga cikin manya-manyan laifuka to idan ya dan yi ne ya tuba yana nan adalinsa amma ya ci gaba da yi kullun yana yi kullun yana ya mai da abun kaman al'adansa to wannan kan ba zai taba zama adali ba ba za a karbi shaidansa ba kuma ba za a karbi riwayarsa ba sannan haka nan kar ya zama yana yin abun da zai zubar masa da mutunci shine ma yukhillu bil muru'a duk abun da zai zubar masa da mutunci yana kiyaye shi to nan ne ya zama adali amma kaga idan ko da abu halal ne yana zubar da mutunci sai zama yana yi ba zai zama adali ba kamar a ce yana tafiya kafansa babu takalmi kaga wannan yana zubarwa da mutum mutunci sai a ɗauka anya mai hankali ne kuwa mutum yana tafiya ba takalmi to wannan ba za a karbi shahadan shaidansa ba ba za a karbi ruwayansa ba ba daga cikin adali ko kuma yana tafiya kansa babu hula hasirar ra'asi to shi ma ba adali bane ba a karban hadisinsa ba a karban shaidansa saboda yana zubar da mutunci ko ba haka ne <laughs> wanda sai masu kansu ba hula suna da dariya to malamai ne suka faɗa ba ni ba ne duk mai tafiya ya kane yamshi hasirar ra'asi ke ci wanda kansa babu hula to wannan bai zai zama adali ba kar ka dauron hulan wani kuma ka sa a kanka <laughs> saboda haka mutum ya kula da kansa ya kula da ainihin suturce kansa shine adali kenan saboda haka manzala ya sanar bai taba tafiya kansa ba hula ma bai taba tafiya kansa ba hula saboda haka malamai sun sa wannan a cikin wayanda ba a karban shaidan su ko ba a karban riwayan hadisin su ko kuma mutum ya zama yana fitsari akan hanya akan titi yana fitsari ko da ko ba a ganin al'auransa za ce ga can wani yana fitsari wannan zai zubar maka da mutunci wannan ba za a karbi shaidan mutum ba ko makamancin wannan ko makamancin haka to wannan shine adali al'asimi cikin asimiyar sai yana cewa al'adlu man yajtanibul kaba'ira wa taƙi fil sa saghaira wa ma ubiha haya fil iyani yaqadahu fi muru'atil insani adali shi ne mai nisantar manya manyan laifuffuka kananan ma baya zarcewa ya ci gaba da yi ko da ya yi zai tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma baya aikata abun da a ganin ido yana sukan mutunci zai sa ya rage maka daraja a wurin jama'a yana kaffa kaffa baya yinsa saboda suturan ka ta zama ta mutunci ne in kana son ka zama ka zama adali ka zama mutumin abin nan wanda za a karbi shaidansa amma ba cewa ne kuma wanda ba ya sa hula kuma fasiki ba ne kada wani yayi abin mummunan fahimta amma dai kamala mutum ya zama kamili shine ya zama yana suturce kansa to sabon maza da sa sun hada wa'annan siffofin gaba ɗayan su shi yasa suka zama adalai kuma ubangiji subhanahu wata'ala shine ya siffanta su da wa'annan siffofi wato sabai su Allah ne yace su ne adalai adalai kuma yardaddu an saukar da ayoyi daga saman samman bakwai suna gaya mana cewa sahabbai adalai ne daga ciki akwai wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina ittaba'uhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al anharu khalidina fiha abada dhalika al fawzul azim sahabbai na farko sune as-sabiqun al-awwalun wanda suka musulunta tun a makka daga cikin ansarawa da kuma muhajirun wato muhajirun sahabban makka ansarawa wanda suka suke a madina to duk wanda suka musulunta na farkon nan da wayanda suka biyo su da kyautatawa wanda suka musulunta bayan hijira ko a wani gari suke wato daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah shikenan an gama musu shaidan Allah ya yarda da su kaga adale ne kenan kuma su ma sun yarda da Allah Allah ya musu shaida Allah da ya san abin da ke cikin zukatansu yace ya yarda da su adale ne su kuma Allah ya tanada musu aljanna wanda koramo na giya da zuma da ainihin nono da ruwa mai daɗi da na abun nan eh, zuma suke gudana a ƙarƙashin su Allah ta da musu aljanna kuma za su dawwama a ciki har abadan abada babu ranan babu ranan fita ubangiji ta ala ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma saboda aka sabayan aljanna ne da aljanna kuma ba za a ce ba zai zama adali sannan haka na ubangiji ta lace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa'inda sahabbai na farko da suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi kafin a fatahu makka kuma suka ainihin wato yaƙi jihadi fi lillahi kafin a buɗe garin makka da yaƙi ba za su zama daidai a daraja da waɗanda suka zo bayan fatau makka suka musulunta suka yaƙi ba wato na farkon sun fi wanda suka zo baya daraja to amma dukkanin su ubangiji ta dace wa kullum wa'adallahu alhusna kowa Allah masa alƙawarin aljanna da na farkon da na me da na ƙarshe da na farkon da na ƙarshe su Abu Sufyan sun musulunta bayan an yi fatahu makka ko lokacin da ake fatahu makka amma dukkaninsu kuma suna daga cikin sahabban manzala sa sama dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin alƙawarin aljanna sannan ubangiji ta lace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajar Allah ya yarda da mu'minai yayin da suke maka mubaya a ƙarƙashin bishiya shine bai'atu ridwan wanda muka bayanin sa satin da ya gabata dukkanin su Allah ya ya yarda da su a sai dukkanin su adalai ne sannan wata sura ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزون الله ني وين سكي تاري دشي سوني صحابانسا أشداء على الكفار سنة سنن توا كافري sannan kuma ruhama ubainahum masu tausayi ne a tsakaninsu kaga wannan kyakkyawan shaida ne ai musulmi yana tausayin dan uwansa musulmi مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر مثال المؤمن ده مؤمني da جكي ديني كمان جكي ديا وجن توسياوا ده da soyayya da ke tsakaninsu da tausasawa kamar jiki ɗaya ne idan wata gaba ba ta da lafiya duk sauran jikin sai ya dume da zazzabi da rashin bacci saboda jikin yana kishin sauran gabansa to haka musulmi ya kamata ya zama su dunkule su zama abu ɗaya suna masu tausaya wa juna suna masu ainihin son juna ba sa son wani abu ya taɓa ɗan uwansu musulmi suna ji a jikinsu ba za su cutar da shi ba kuma ba sa son wani ya cutar da shi abokin gabansu su ne kafurai masu yakansu to sabon mazala sai sama haka suke a wurin abin da ya shafi bangaren kafurai suna tsanantawa bangaren mumine kuma suna tausaya juna to ta ala ya sake ba da wata shaida yace zaka gansu suna ruku'u suna sujjada mana suna sallah na farilla da nafila da qiyamul layl to in wani ne da sai a ce ko don yake yi wata kila Sallah ta'ala ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan suna neman falala daga wurin Allah da yardan Allah wato ibadan da suke don Allah suke ka duba har abin da ke cikin zuciyarsu Allah ta'ala sai da ya bada shaidansa cewa ibadan da suke don Allah suke tsakaninsu da Allah ne kuma za ka ga alaman sujjada a goshinsu simahum fi wujuhihim min asari sujud alaman sujjada a goshin su kar kai tamanin alaman sujjada nan irin baki wanda yake fitowa mutum a goshi saboda sujjada ba shi yake nufi ba ma'ana akwai haske a fiskan su na alaman cewa su musulmi ne kuma bayin Allah na gari kuma waɗanda suke yin sallah saboda idan kana sallah na farilla da nafila akwai wani haske da Allah yake sawa a fiskanka komin bakinka ko ka kai tukunya baki akwai wani hasken imani da yake fitowa a fiskanka in an ganka za ga alamar mutumin kirki za ga wannan kurjinin a fiskanka to wannan shine alama din ba wai a mutum saboda sujjada goshin sa yayi baki ba a ya danganta da inda kake sujjada ne yawa in a wani wurin ne bai zai baki ba in a wani wurin kuma zai yi baki ya danganta da yadda kake kafa goshin kan in kana danna shi da karfi zai iya baki har yayi tabo in baka danna da karfi ba lalle yayi tabo ba so da haka alaman da ake nufi shine haske na imani da Allah yake bayyanarwa a fiskan mumini saboda sallolin da yake yi na farilla da na nafila da na qiyamul laifinsa to sabai da kagan su kaga masu sallah wannan kuma shine abin da yake bambanta musulmi da wanda ba musulmi cikin dubu kasa musulmi ɗaya kana ganin sa sai kaga hasken imani a tare da shi sai ka ce wannan musulmi ne wannan ba musulmi bane zaka iya bambancewa ko da sun sa riga iri ɗaya in ka ga musulmi an kasa gane shi to shi ya canja wa kansa rini ya yi shiga irin ta kafurai ya bar ainihin abun da musuluncin su ya koya masa to wannan kan kuma in aka yi hadarin mota aka zo bunnewa kila za a hada da kafurai a je a bunne shi a dauka cewa shi ma kafuri ne amma in ya rike addinin sa to akwai alama kuma na musulunci a tare da shi don ubangiji ta shi ya masa wannan rini yace subghatallah wa man ahsanu min allahi subha rini ne na Allah shi musulmi Allah ne ya rina shi wani irin kalan rini kuma wa yafi Allah iya rini babu to in ka ga rinin ya fita a jikinka har ka saje da wanda ba musulmi ba to kai ka bata rinin kai ka canja bayan da Allah ya yi ka bane amma ka rike addinin ka duk inda aka ganka an ga mutumin kirki an ga bawan Allah an ga alaman haske na imani a fiskanka to wannan shine halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkanin su adalai ne kuma cikakku wanda kuma yace ba adalai bane to yana inkarin alqur'ani yana jayayya da Allah ne kuma yana jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha bayani akan darajojin sahabbai da hadarin kuma taba su sai ce wa ma jara min harbihim muawwalu abun da ya gudana wa ma abun da ya gudana min harbihim na daga yakin da suka yi tsakanin su muawwalu abun fassarawa ne abun yi wa tawili wato abun yin bayani ne a gane cewa zahirin ba shi bane wato sahabbai sun samu matsala tun daga lokacin da aka kashe saidina usman kafin a kashe sayyidina Usman babu matsala a tsakanin sahabbai saboda sayyidina Umar arne ne ya kashe shi ba majushi Abu Lu'lu atal majusi to sai ba a samu matsala ba tunda arne kan dama abokin gaban musulmi ne sai kashe sayyidina Umar sai zama babu matsala yana sallah aka soke shi to amma sai zama sayyidina Usman kuwa musulmi ne suka kashe shi musulmi suka kashe shi wannan sai ya haddasa fitina guda biyu a tsakanin sahabbai akwai mawqiyatul siffin akwai mawqiyatul jamal wato musulmi amma ba sahabbai ba su suka kashe sayyidina Usman musulmi amma ba sahabbai babu daga cikin sahabbai wanda ya kashe sayyidina Usman saboda sun san matsayin sayyidina Usman sun san waye shi to da aka kashe sayyidina Usman sai sahabbai suka kasu kashi biyu wato kashi biyu da suka kasu shine wasu bangaren suna ganin a naɗa khalifa tukun a tabbatar da shugabanci kafin a ɗauki mataki akan waɗanda suka kashe saidina usman wasu kuma suna ganin cewa a ɗauki mataki akan waɗannan mutanen kafin ma a yi maganar naɗa khalifa tukun nan suka ce in ba haka ba ba za su yi wa khalifan mu baya ba wannan abu sai aka samu matsala da a ce wanda ya kashe sayyidina Usman mutum ɗaya ne ko biyu ko uku ai wannan kan babu matsala nan take za a masa za a masa me za mu su haddi amma mutum 2500 mutum 2500 in ba shugabanci ya zauna da gindinsa ba ina za a iya hukunta su yana da wahala to da aka zo aka yi wannan shikenan mutane sai suka yi wa sayyidina ali mubaya'a a matsayin khalifa a matsayin khalifa to sai sai na muawiya shi kuma yake ganin yanzu ba maganan khalifanci bane maganan tukunna abi jinin sayyidina usman wanda suka kashe shi nan a kashe su kafin ma ai maganar naɗa khalifa da shi da wanda suke tare da shi a garin sham suna sham don shine gwamnan sham a lokacin shi kuma sayyidina ali yana kufa Iraki. abin da yake gani shi da wanda suke tare da shi a tabbatar da ainihin khalifanci tukunna shi shugaban khalifan in aka masa mubaya'a gaba daya to a lokacin kuma sai ayi maganan wato ainihin daukan fansa ko yin haddi ga waɗanda suka kashe sayyidina Uthman yana cikin gidansa yana karatun alkur'ani suka tsallaka katanga suka je suka kashe shi suka zubar da jininsa har ya diga akan qur'ani da yake karantarwa ya ɗiga akan wata aya da take cewa wa sayakfikahumullah Allah zai yi maka maganin su abinda ayar take faɗa jininsa ya ɗiga akan wannan to lokacin da aka kashe sayyidina Uthman a lokacin wato matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi makka aikin haji saboda gudun fitina sun tafi makka to da suka je suka haɗu a can kowa sani an kashe shi ne saboda zalunci ba wai don ya cancanci a kashe shi shikenan suka je suna can aisha tana ainihin wato abun nan tana tana tana tana makka abdullahi bin zubair ya tafi alhatu bin ubaidillah shi ma ya tafi da wasu daga cikin sahabbai sai aka dinga koma makka ana gudun fitina madina ta rikice yanzu akwai matsala a madina sai aka koma makka to a lokacin aiwa sai na ali mubaya shi kuma yana kufa shikenan ana nan a makka ana nan sai aisha radiyallahu anha sai ta tashi cewa sabai hudu ba ya kamata fa a bi jinin sayyidina usman bai kamata jinin sayidina usman ya tafi a banza ba ya kamata a duba wannan al'amari a je a bi jininsa wa'inda suka kashe shi nan a nemi sayyidina ali ya nemo su a sa a nemo su a zo a kashe su shi ko sayyidina ali yana ganin a masa a tukun ya zama shine khalifa cikakke kafin a yi wannan aiki to lokacin da Aisha ta yi wannan khutuban daga cikin sahabbai Talhatu bin Ubaidillah ya bata goyon baya sannan kuma Zubair bin Awan shi ma bata goyon baya su daga cikin manya-manyan sahabbai wanda aka musu albishir da aljanna tun suna raye a nan duniya shikenan sai suka ce to ai ya kamata a tafi busra kawai a je a bi wannan magana sai na ali yana kufa shikenan wannan tafiyan da aka yi da aka tafi busra suna kan hanya sai na ali shi ko yana kufa shikenan shi ma ya taho busran domin a zo a tattauna a garin duk a kasar iraki ne a tattauna a samu mafita wani abu ya kamata a yi akan hukuncin da za a dauka akan waɗanda suka kashe sayyidina Uthman shikenan suna tafowa a haka suna tafiya shikenan an zo za a yi wannan abu su kuma waɗanda suka kashe sayyidina Usman su kuma sulhun da za a yi bai yi musu ba suna ganin idan an yi haka ƙarshen ta za a zo a kashe su ne sai suka kama shawaran wace wani mataki za su ɗauka kuma wanda yake shugabantan su wani bayahude ne Abdullahi bin Saba shi yake ƙara tuzura su ya shiga rigar musulunci kuma alhalin hude ne wani daga cikin su yace to ai ita abun nan sudal Hatib bin Ubaidillah su abdullahi bin zubair sun san sun san manufarsu suna son a kashe su ne su da suka kashe sai na usman amma sai na ali ba su gane ra'ayinsa ba so da haka su kashe sai na ali kawai sai su riskar da shi da sayyidina usman in sun kashe shi shikenan sai a ce to an kashe sayyidina ali ma sai fitinan ta kwanta sai wani ya ce a ayin an yi haka da su zo su yaƙe mu mu dubu biyu da ɗari biyar ne su kuma su dubu biyar ne rundunan su bara mu iya da su mun kashe sayyidina ali su talhatu bin ubaidullah za su zo su kashe mu sai aka fasa wannan shawaran shikenan daga ba sai suka yi shawara to yanzu abinda zamu yi mu hada fada a tsakanin su kawai mu rabu biyu wayannan su je su kama harbi ta nan bangaren wannan su kama harbi na nan bangaren kaga kowa dole ya kokarin kare kansa shikenan haka kuma suka yi suka je suka shiga cikin su suka tada fada sai kowa ya zama yana kokarin kare kansa babu wanda yake nufin ya yaki dan uwansa daga cikin sahabbai Aisha ba ta nufin yakan na Ali sai na Ali ba nufin yakan Aisha haka Talhatu bin Ubaidillah aka Zubairu bin Awam babu mai nufin yakan sahabi dan uwansa amma wayannan sai suka shiga wannan na harbi suna harbi ta nan suna harbi ta nan kowa dole ya kare kansa to haka ne kawai shikenan wayannan mutanen suka dinga kashe jama'a suka kashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ba sa daga cikin sahabban daga cikin sahabban babu wani wanda aka kashe Talhatu bin Ubaidillah Abu nan Zubair bin Awam ya fito bayan gari ya zo ya kwanta yana futawa ta bishiya don gudun fitinan wani ya zo ya same shi ya kashe shi a bayan gari Alhatu bin ubaidillah yana tsaye kibiya ta zo ta faɗi a kabin nan ta cuke shi daga baya koma gida ya jinya shi ma ya rasu amma aisha da sai na ali babu wanda ya taɓa su daga baya aka gane cewa munafukai ne suke son su haɗa rikici tsakanin sahabbai aka zo aka sulhunta sai na ali ya ɗauko raƙumi ya ɗora aisha aisha ta haura kuma ya sa jama'a suka rekata suka yi sulhu a tsakanin su babu wani mishkila domin dama ba wai su yadda da shugabancin sayyidina ali bane kawai an zo ne a ɗau mataki akan waɗannan mutanen da suka kashe na Uthman su kuma suka zo suka haɗa fitina a tsakanin sahabbai kaga wannan sune munafikai wannan shine jarrabawa ta farko da sahabbai suka samu sannan bayan nan ana tafiya a haka kuma na Ali ya aika wa na Muawiya cewa ya ainihin zo yayi mubaya'a ya masa mubaya'a shugabanci ya zauna sai a ɗauki mataki akan mutanen nan shi ko sai na mu'awiya a ijtihadin sai yana ganin sai an kashe waɗannan wanda suka kashe sai na usman kafin ai magana ma mu baya ai magana khalifanci amma ba suna jayayya ne wanda yana so ya zama khalifa wanda yana so ya zama khalifa shikenan shi ma haka dai ana tafiya ana tafiya kawai sai fada ta kaure a bisa ijtihadin da kowa yi idan sayyidina ali yayi ijtihadin cewa sai shugabanci ya tabbata kafin a ɗauki mataki akan waɗannan mutane saboda yawan su idan mu ba amar mu baya a gaba ɗaya ba kila daga cikin mutanen ma wasu su ha'ince shi shi ya yi istihadi istihadinsa kuma ya fi zama daidai saboda lalle shugabanci shi yake yin hukunci ba daidai kun mutane sai ya zama ya yi daidai kuma yana da lada biyu sai na mu'awiya kuma ya yi istihadi yana ga ɗauki mataki kan wa'annan mutane tukun kafin a tabbatar da khalifanci ya yi wannan istihadin kuma ya kuskure sai kuma ya zama yana da lada ɗaya saboda man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid wannan ijtihadi in ya kai darajar ijtihadin dukkanin sahabbai sun kai darajar ijtihadi yana ganin ga fahimtar sa nan sai kuskure za a bashi lada daya in kuma ya dace za a bashi lada biyu ladan ijtihadin sa da ladan dacewan sa in ya kuskure za a bashi ladan ijtihadin sa kuma an yafe masa kuskuren sa to kawai kan an kare shi ma fada sai ta haure tsakanin sa da sayyidina ali daga baya aka sasanta to wannan shine abin da ya faru a tsakanin sa kowa ijtihadi yake babu wani wanda yake nufin ya kashe dan uwansa ko ni wanda yake nufin ya kwace wa dan uwansa shugabanci daga cikin kissoshin da ake bayarwa na ƙarya wanda yan shi'a suka ƙara shine sayyidina ali da aka zo aka ce mutum biyu su yi hukunci wato amr bin al-as yana bangaren muawiya abu musa al-ash'ari yana bangaren sayyidina ali su zo su yi sulhu guda biyu nan su yi sulhu a tsakaninsu da aka zo su lalle tabbas an naɗa su ɗin kuma sun tattauna kuma an yi sulhu to amma sai suka kara da cewa wai da aka zo sai sayyidina abun nan sai suka kulla cewa idan aka zo cikin jama'a kowa ya sauke gwaninsa wai sai na ali a sauke shi a matsayin khalifa shi ma muawiya a ce ba khalifa bane to ai jayayyan ma ba akan khalifanci bane shikenan da aka zo abu musa al-ash'ari sai ya cire takobinsa daga kafadansa yace na sauke aliyu daga khalifanci kamar yadda na sauke takobin nan na ajiye shi a ƙasa shi kuma wai amr bin sai ya ɗauki takobin sai ya dora akan kafadansa yace ni kuma na tabbatar da muawiya cewa khalifa ne kamar yadda na ɗora takobin nan nawa a kafadana shikenan sai aka ce to ai shikenan amr bin al-as maha'inci ne kuma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ai maha'inci ne to wannan kissan kwata kwata bata faru ba ƙarya ne malamin tarihi sun ƙaryata ta an kirkiro ta ne don a ɓata sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine amr bin al-as rikicin ma ba akan khalifanci bane to wannan shine abun da ya faru a tsakanin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda asali shine wannan labarin ma asalinsa shine a daina ba da shi saboda wani zai iya sa ba a yanda yake ba wani zai iya kare shine wa kaffu amma shajara bainahum wanda mai risala yake ga mu a kame daga abin da ya gudana tsakanin su na yaki don ba alkhairi yake haifarwa ba wannan tarihi tarihin shi ya halakar da mutane ya ɓadda su da yawa suka bar tafarki madaidaici suke zagin sabon manzo Allah sallama suke kafurta su suke mai da su batattu suka bata suka bata amma a kame ba a magana akan wannan tarihin wannan rikicin da ya faru shine wanda ahlus sunna suka yi ijma'i a kansa alkafu amma shajara bainas sahaba in kuma kana son ta kama ka karantar ko ya zo a littafin da kake karantarwa sai kai bayanin tare da adalci a inda yake shine ma'anan wa ma jara min bainihim muhawwal abun diwa tawili ne abun yi wa bayani ne idan kana son littattafai da suka yi adalci wato a wannan babin to sai ka je ka nemi littafin wannan abin nan al min al na abubakar ibn al-arabi al-maliki duk wata shubuha ya da amsanta sannan kuma akwai tasdidul isaba fi ma shajara bainas sahaba na zayyab bin sa'ad al-ghamidi shi ma kawo kissan yanda take ya nuna wanda yake na ƙarya kuma ya bayanin kowa ga makasudinsa saboda haka dukkaninsu suna nufin Allah ne subhanahu wa ta'ala da ainihin rikicin da suka yi da faɗan da suka yi a tsakaninsu saboda haka babu abin nan baya halatta a dinga yaɗa irin wannan maganan domin a ɓata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da malai ya faɗa a nan haka ne gaskiya ne wa ma jara min harbihim mu'awwal duk abin da ya gudana na yaki a tsakaninsu. abun yi wa tawili ne ma'ana abun bawa kyakkyawar manufa ne cewa dukkanin su Allah suke nufi ko da ko wani yi kuskure a cikin su don ba mu ce sahabbai ma'asumai bane annaba su ne ma'asumai wanda ba sa iya kuskure amma kuskuren nasu Allah ya gafarta musu kuskuren don ijtihadi suka yi shikenan idan kai kuskure Allah ya gafarta maka magana ta kare wanda ya daidai kuma Allah ya bashi lada biyu wanda ya kuskure Allah ya bashi lada guda daya kuma ya yafe masa wannan kuskuren da ya wannan shine magana ta adalci a takaice akan abin da ya shafi wato waɗannan abubuwa da suka faru a tsakanin sahabbai hijira tana shekara abin nan tana shekara talatin da kuma shekara 37 sannan mala ya ce wa malikun wa ahmadun wa shafi'i abu hanifa tal imamu tabi'i alahu hudan min rabbihim wa rahma wal ikhtilafu ni'matun lil umma wa malikun imam malik wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad da imam ahmad wa shafi'i da imamu shafi'i abu hanifata da imam abu hanifa al-imamu liman ko shugaba a tabii wanda yake tabi'i ne to dukkanin su nan al arba'a ashabul madhahib arbaa shugabanni guda hudu mabota mazhabobi to dukkanin su ala hudan min rabbihim suna kan shiriya daga wajen ubangijinsu wa rahama da rahama wato mutanen kirki ne adalai ne kuma shiryayyu ne kuma an yarda da tafiyansu sannan wal ikhtilafu ni'matu lil umma mu zo kan wannan wato sabani ni'ima ce ga al'umma wato wa malikun imam malik da abu da ahmad da shafi'i da abu hanifa wayannan sune malamai waɗanda suka zo bayan sahabbai kai bayan tabi'ai ma kuma suka yi aikin da wasu daga cikin tabi'ai ba su yi wannan aikin ba suka yi wa addinin Allah hidima suka shahara a duniya da za a ce maka wani malami ne ya fi shahara a duniya daga cikin malamai banda sahabbai to kawai ka ce malik abu hanifa shafi ahmad ko ina a duniyar musulunci an san su ba inda ba a san su da ka ambace su an san su aini to ina malamai ne masu daraja abun ne ba su darajan tsoron allansu da gudun duniyansu da kasancewansu suna yi wa addini hidima tsawon rayuwarsu kuma suna nufin al'umma da alkhairi shi yasa suka samu wannan daraja ne imam malik ko kuma abu hanifa shine na farkon su bari mu fara da shi sunansa annuman bin thabit sunansa kenan ana masa laƙabi da al-imam al-azam wato shugaba mai girma shugaba na addini kuma an haife shi a shekara ta tamanin. ya rasu kuma a shekara ta hamsin. rayuwarsa gaba ɗaya shekara saba'in ne kuma ya rayu a kufa a ƙasar iraki abu hanifa wanda shine na farkon su wasu malamai sun ce tabi'i ne wasu suka ce ya riski sahabbai guda ashirin ko kusan ashirin in ba ka samu sahabi ba ka rayu da shi ko ka taba ganinsa ba za ka zama daga cikin tabi'ai ba to suka ce tabi'i ne wasu suka ce ya riski anas bin malik har ya ruwaito hadisin da yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima neman ilimi wajibi ne a bisa dukkan musulmi namiji da kuma musulma mace aka ce ya rawaito wannan hadisin daga wajen wato imam abun nan daga anas bin malik in ya tabbata ya haɗu da shi din kuma ya rawaito hadisi daga wurinsa to ya zama tabi'i kin wato yana daga sahabbai daga zamanin sahabbai sai zamanin su sannan abu hanifa malami ne na fiqihu shi yasa malamai suke cewa kullun nasi fil fiqhi iyalun ala abi hanifa dukkan mutane a babin fiqihu to suna komawa abu hanifa ne ma'ana suna dogaro da abu hanifa ne abu hanifa babban faqihi ne a babin fiqihu yana gaba gaba sannan yana da ɗalibansa guda biyu abu yusuf da muhammad bin hassan ashaibani suna ake ce musu sahiba abi hanifa wato sahabbansa kenan su ne suka yada mazhabansa ta yaɗo a duniya to imam abu hanifa shine na farko babban malami ne mutumin kirki bawan allah wanda ya shahara a duniya wanda kuma ƙasashe da yawa suna bin mazhabansa sannan sai imam malik shine na biyu malik binu anas binu malik al-asbak wato ana masa laƙabi da imamu daril hijira wato shugaban gidan hijira shine shugaban wato garin madina a zamaninsa babu wani malami a zamaninsa a madina kamar sa shi imam malik imam malik an haife shi a wani gari wani ƙauye da ake ce masa zimarwa kusa da madina wato har wasu suna cewa an haife shi a madina saboda ɗan garin kusa da madina yake daga nan kuma mahaifiyarsa ta shigo da shi har cikin garin madina mun taba lacca kan tarihin imam malik cikakke an haife shi hijira tana shekara casa'in da uku kuma mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta shekara biyu a wata riwayan shekara uku yana cikin mahaifiyarsa wato malamai sun ce idan mutum ya daɗe a cikin mahaifiyarsa kafin a haife shi to yana nuna hankalinsa zai nuna wato zai zama mai kaifin hankali Kisa sa ma mali shekara biyu kaga shekara biyu yayi wayo a cikin cikin mahaifiyarsa in ya fito duniya zai fito da wayonsa zai zama mai kwakwalwa mai kaifin hankali saboda ya dade a cikin cikin mahaifiyarsa to imam mali ya samu wannan gatan sannan ya rasu hijira tana shekara dubu ɗaya da abun nan shekara ɗari ɗaya da saba'in da tara kuma an ne shi a baqi'a wato makabartan madina wanda take kusa da masallacin madina imam mali ya yi sa a garin madina bai je kowane gari ba babu garin da wato ya je neman ilimi me yasa saboda madina ita ce maɓuɓɓugar ilimin gaba ɗaya sai dai a ce mutum ya je madina karatu amma daga madina kuma ka je wani wuri to ina za ka je ai manzala sa sama a madina ya rayu sa a madina suka rayu shi ya karantar da sahabban sahabban suka karantar da tabi'ai haka abun yake ta tafiya sai dai na madina in ya je wani gari to ya je ya karantar da mutanen iraki ko mutanen misira ko mutanen sham so da haka imam mali ya ya samu malamai isassu a garin madina so da haka sai ya zama na shi bai tafi kowane gari ba a garin madina ya karatunsa amma kaga sauran imamu shafi'i su imam ahmad duk sun je garin madina kowa in ka bi daga cikin malamai magabata ka bi tarihin karatunsa sai ka samu ya je madina karatu saboda madina ita ce makubugar ilimi garin manzon allah sallallahu alaihi wasallam imamu shafi'i wato ɗalibin imam malik ne imam malik malamin imam shafi'i ne da imam shafi'i da kansa yana cewa malikun ustazi wa anhu akastu ilma wa huwa alhujjatu baini wa bain allah ta'ala wa idza dhukira alhadithu fa malikun najmu saqi yana cewa malik malami na ne imam malik kuma a wurin sa na karbi ilimi kuma idan kuma shine hujja tsakanina da Allah ta'ala shine malami na kuma idan ana ambaton hadisi to imam malik tauraro ne tauraro ne mai haske so in aka zo maganan malik a isinadi aka ce akwai imam malik yana cikinsa ba a bincike a riga an san wane ne imam malik shi yasa a silsilar zahabiyya wato hadisin da ya fi isnadin da ya fi kowane inganci wajen bukhari shine an malikin an nafi'in an abdullahi bin umar saboda imam malik babu bukatan a tsaya ana wani bincike akan abin da ya shafi wato ainihin riwayarsa to imam malik wato malamin imam shafi ne allaythu bin sa'ad wani ba misri ne yace laqitu malikan fa qultu lahu malaka tamsahu an jabinika al-arq yace me yasa kake shafe gumi a goshinka sai yace masa araqtu ma abi hanifa innahu la faqihum ya misri yace nayi gumi tare da abu hanifa ne saboda faqihi ne wato wasu masail ne da abu hanifa ya kawo yake ta bincike a kansu yake ta gumi saboda fiqihun abu hanifa nan ya yabi abu hanifa kowa ya yadda faqihi ne sannan sai ce malakitu a ba hanifa faƙultu da lahu ma ahsana qawla malikin fika fa wallahi ma ra'aytu asra'a bi jawabin sadiqin wa zuhudin tamin min malik ibn anas sai hadu da abu hanifa ya ce ka imam malik yana yabonka imam malik yana yabonka kikkiawan yabo sai ce jab ani ban taba ganin wannan in an fatawa yake gaggawan amsa fatawa da gaskiya da zuhudu wato da gudun duniya cikakke kamar imam malik ba don taba ganin mutumin da yake amsa fatawa take da ka tambaye shi baka amsa kuma fatawa ta gaskiya kuma ga gudun duniya duniya bata dame shi ba kamar imam mali yace ban taba ganin irin wannan malamin ba a wani kaulin sa yace ma ra'aitu a'lama min malikin ma ra'aitu ma ra'aitu a'lama bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min malik yace ban taba ganin wanda ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar malik ba in ji abu hanifa na hukun su imamu shafi'i shine Muhammad bin Idris Ash-Shafi an haife shi a Gaza Gaza wani gari ne a Palestine wanda a turanci ake ce masa Gaza ana cewa birnin Gaza ne ko yankin Gaza to sunan garin Gaza da Larabci to an haife shi a wannan wurin wato kusa da Baitul Maqdis kenan a Palestine sannan kuma an haife shi ranar da Abi Hanifa ya rasu shine hijira tana shekara 150 sannan ya tashi yana maraya mahaifiyarsa ne ta rene shi wato ya tashi bai da baba sannan ta ɗauke shi ta kai shi makka ya girma a makka ya haddace alƙur'ani yana shekara bakwai sannan ya haddace muwaɗa malik yana shekara goma yana ɗan shekara goma ya ziyarci imam malik aka ba shi muwaɗa ya haddace ta a dire ɗaya a dire ɗaya ya haddace muwaɗa malik saboda ƙwaƙwalwa irin tasa imam shafi yana buga misali da shi wajen ƙwaƙwalwa duk abin da ya je yana haddacewa duk abin da ya je ko yana cewa ilmi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni sadri wi'a'un lahu la batna sunduqin in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi yace ni ilimi na yana tare da ni duk inda nake ilimi na yana tare da ni ka tambaye ni kawai zan baka amsa yace kirji na shine burgamin ilimi na ba akwati ba da ana sa litattafai a akwati to wani ilimin sai yana cikin litattafai ne sai ya je ya duba yace to ni kuma ilimi na yana cikin kirji na ne ba a jaka na sa ilimi na wato ba a cikin littattafa yace in ina gida ilimi na yana tare da ni in ina kasuwa ma ilimi na yana tare da ni duk inda nake nake yawo to ina tare da ilimi na ne ka nema kawai zan baka lokacin da ya je wajen imam malik ya karanta mu a wurin imam malik imam malik da ya kalle shi yace arafi ka nuran la tudfihu bil ma'siyah na ga akwai haske a tare da kai karka bisar da shi da sabon Allah ma'ana karka yadda ka zama mai sabon Allah ko wani haske a tare da kai zaka zama wani abu a duniya kuma hakan ta kasance ya nisanci sabon Allah kuma ya zama shugaba daga cikin shugabanni na addinin musulunci to wannan shine imamu ash-shafi'i shi kuma malamin imamu ahmad ne malamin imam ahmad imamu shafi'i muslim bin khalid malamin sa ne ya masa izini yayi fatawa yana dan shekara goma sha biyar ya fara fatawa a duniya sannan kuma ya rasu yana abin nan hijira tana shekara ɗari biyu da hudu. a misira ya rasu wato ya rayu a iran irabi daga ba kuma ya je karisa rayuwansa a misira duk ya je can saboda tallata addini da karantar da jama'a ya rayu a bagdada sannan ya rayu kuma a ainihin misira sannan imam ahmad ɗalibinsa ne kuma yana zuwa yana karatun fikihu a wurinsa tare da cewa imam ahmad a zahiri ya fi imamu shafi'i ilimin hadisi ya fi imamu shafi'i amma yakan bar sufyan bin uyaina ya ƙi zuwa sa ko majalisin hadisi ne sai ya tafi wajen imamu shafi yana ɗaukan fikihu sai abokanai suke cewa ya zaka bar majalisin hadisi ka tafi majalisin fikihu sai ke ce musu idza fataka alhadithu bi uluwihi satajiduhu bi nuzulihi wa la yadhurruka dhalik wa amma idza fataka aqlu hadha alfata fa inni akhafu an la tajidahu yace hadisi in baka same shi da isnadi kadan ba za ka same shi da isnadi da yawa amma in hankalin wannan mutumin ya kubuce maka ba za ka samu irin sa ba in baka samu fiqihun imamu shafi ba in ya rasu a ina ka samu sufyan bin uyena in ya rasu ai akwai ɗaliban da ya bawa hadisin zaka je ka karba a wurin su to sai ya lizimci imamu shafi fa cewa imamu shafi yana ce masa ya ahmad antum alaw minna bil hadith fa idza sahha shay'un indakum fatuna bihi imam ahmad kun fi mu sanin hadisi in wani abu ya inganta a wurin ku na hadisi ku kawo mana shi shi ma ahmad yana da ilimin hadisi riwaya shi kuma Imam shafi su ne masu fede hadisin su faɗi ma'anansa su fitar da hukunce hukuncen da ke cikin hadisi su ne likitocin hadisan kenan to kaga dama ne gayan kuma an kawo hadisin kuma sai a fitar da wani hukunci ya dauka sai a yi aiki da shi yace in hadisi ya inganta ku kame shi abdullahi bin zubair al-humaidi ɗalibin Imam shafi'i wato tawazu irin na malamai malam sai ka ɗauki ilimi wurin ɗalibinka fannin da ya fi ka ƙwarewa kuma hakan bare hana kuma ya zama ɗalibin kan ba kuma bai zai hana kuma bai zai sa ka kaskanta ba Abdullahi bin Zubair al-Humaydi yace sahibtu Shafi'iyya min makkata ila Misra fa kuntu astafidu minhu al-fiqh wa kana yastafidu minni al-hadith nayi tafiya tare da Imam Shafi'i daga Makka har Misra ina tare da shi sai zamana ni ina fa'idantan fikihu ina daukan karatun fikihu a wurinsa shi kuma ina daukan karatun hadisi a wurina har muka je Misra kaga malamin sa ne amma kuma imamu shafi yana ɗaukan ilimin hadisi a wajen ɗalibinsa to da haka ne malamai magabata suka yi ilimi wato ba sa rena wanda za su ɗauki ilimi a wurinsa ka na fi shi shekaru na fi shi ilimi duk wannan ka ajiye shi a gefe in dai karatu kake son ka yi sannan na hudunsu shine wato imam ahmad imam ahmad shine muhammad bin hanbal wato ahmad bin muhammad bin hanbal ya shahara da imam ahmad bin hanbal abu abdullahi an haife shi a bagadada ya rayu a bagadada sannan ya rasu hijira tana 241 sannan shi ne sahibul musnat wato wani littafi ne wanda a littattafin hadisi ba wanda ya kai shi girma ana cewa masa musnat musnat imam ahmad wato yana gaya wa ɗansa abdullahi ya ce wannan littafin na na rairayo shi ne daga hadisai miliyon ɗaya hararto min alfi alfi hadisin hadisai miliyon ɗaya wato isinadin hadisai tattara tattara da mutum da isnadin don hadisi ɗaya zai iya zama yana da isnadi goma ko fiye da haka ya tattace ya haɗa musnad ɗinsa kuma ibn al-jawzi a cikin saidul khadir ce imam ahmad sai da ya zagaye duniya sau biyu sannan ya wallafa littafin sa musnad amma duniyar waccan lokacin ko don kar wani ya ce ya za mu ce zagaye duniya sau biyu a lokacin ba jirgin sama ma to kamar yadda na gaya muku da duniyan a takaice take a dunkule take a wuri wato hijaz sham iraki sai kuma misira kawai haka ya dinga zagaya yana karban hadisai har ya zo ya ya wallafa littafinsa wanda ake ce masa al-musnad wanda babu wani babban littafi na hadisi da ya fi shi sannan wato imamu shafi'i yana cewa bai bar wato bagadada ba bai bar bagadada bai fita ya bar bagadada ya bar wani malami mafi sanin fikihu da tsantseni da zuhudu da mafi sanin hadisi irin imam ahmad ba wato ya bar bagadada ya tafi misira amma ya bar musu malami shine imam ahmad duk bagadada ba wanda ya kai shi fikihu ba wanda ya kai shi ilimin hadisi sannan babu wanda ya kai shi tsantseni tsantseni shine gudun haram wannan kuwa shine abin da ake bukata a wurin malami sannan ba wanda ya kai shi zuhudu zuhudu shine ka fifita lahiranka akan duniyanka to babu wanda ya kai imam ahmad wannan shi ma wannan ana bukatan malami ya zama yana da shi saboda an za a yi bi malami sai a ce yana da zuhudu yana da kuma alwara'u wato shine tsantsi duniya bata tsokale masa ido ba don in ta tsokale masa ido to kuma barnansa za ta fi gyaransa yawa to nan malamai guda hudu malamin duniya shugabannin addini wanda ake ce musu al'a'immatul arba'a wato shugabanni guda hudu na addini abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad sai ce dukkanin su ala huda min rabbihim wa rahma suna kan shari'a a wajen wajen ubangijin su kuma sannan da rahama to sai ce wal ikhtilafu ni'matul lil umma saboda an san cewa wayannan malamai sun sassaba a tsakanin su kamar yadda in mun shiga babin fiqhu kila wanda wannan satin sati na gaba zaka ga sabanin da suke ta yi a tsakanin su to sai malai yace sabani din ni'ima ce ga al'umma sabanin da suka yi din wato akwai hadisin da yazo wanda isnadin sa bai inganta wa da'ifi ne an ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ne to wannan sai yake ta karo da wasu ayoyi da yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbu mutane ba su gushe ba suna ta sabani sai wanda Allah ya masa rahama shine ba sabani to kuma an ce sabanin kuma rahama ne Qur'ani kuma ya ce wanda Allah ya musu rahama su ne ba sa sabani to kaga sai suka ce yayi karo da Qur'ani amma isnadin sa bai inganta ma sai dai sabanin malamin akwai yanda yake zama rahama din amma ba yanda mu muke tamani ba idan yanzu Imam Shafi yace wannan halal ne Imam ya yace halal ne wani imamu abu Anifa ya ce makaruhi ne sai imamu amal kuma ya ce mustahabi ne to ai an ba aiki ina rahamar take mun sha wahala ina ma duk fatawansu ta zama ɗaya su ce halal ne ko haramu ne kaga mun huta to kaga anan ba baraka ga rahamar ba amma inda rahamar take shine dukkanin su ijtihadi suke su rahama ne a wurin su sabanin da suka yi don kowa a cikinsu su ya ijtihadi ne fitar da wannan hukunci to wanda ya ijtihadi kuma ya zo a hadisi in kai ijtihadi ka fitar da hukunci sai ka samu ka ya zama daidai kana da lada guda biyu kamar da azumi ne bayani in kuma ka kuskure to kana da lada guda ɗaya ne ladan ijtihadin da kai kuma an gafarta maka kuskuren da kai to kaga su a wurin su rahama ne don sun kai darajar me su yi wannan ijtihadi din sai suka yi to amma mu a wurin mu kan da za a ce duk masalolin addini nan ijma'i ne an yi ittifaqi babu sabani da haka muka fi so don Allah da za a samu jayayya a cikin al'umma da ba za a samu ba saboda haka kenan sabanin al'umma a zahirinsa ba rahama ba ne amma kuma yakan zama rahama a wajen waɗanda suka yi sabanin in sun kai darajan su ijtihadi su fitar da hukunci daga cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune malamai kuma magabata za mu tsaya nan sai sati na gaba insha Allah mu ci gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh